I idan baki tsaya kin saurare ni ba. Kuma kwa ta fushe masa dan nan da nan ya rude ya ɗago kan ya ce me ya faru kuma me na miki kin cewa komai ta sai kukan da take nan ya shiga rarrashin da kamar wata jaririya da ƙyar samu ta shiru ya rungu ga bota jikinsa ya lamshe ido ya yi shiru, mamakin kansa kawai yake rasa ganin dalilin da ya sa yake bayanin haka. Maganar aji da ne ya faɗo masa ya buɗe idonsa a hankali ya ce, "You not send some changes a jikinki? I mean, do you feel anything unusual?" Haɗa rai ta yi ta ɗago kai tana kallon shi ta ce, "Me ya haka kake tambaya ta?" Yadda ta haɗa rai ne ya kusa bashi dariya amma ya dake ya ce, Koyaushe kika koyi rashin kunya ne, ina miki magana kina haɗe min rai, an ah, tell me, ya ƙarashe maganan tare da zame mata hular da ke kanta. Suke mishi baki ta ta ce, ina ruwanka da hulata da zaka cewa min, ni ka da ma a kuna Ya ce, ba zan mayar ba, har sai kin faɗa min me ya canza ki lokaci ɗaya. Sake haɗa fuska ta yi, ta ce, wai wani canza ba, ni na ma can haka nake kai ne baka sani ba. Dariya ya ce, ɗazu fa na ga har mai bai ƙarasa ba sai tana alƙawarin da ya mata na cewa bai sake kira ajida da mai wife gabanta ba kwana biyu ba ta yi kuka ba har wani daɗi yake ji kallon ta yi yaga ta tsare shi da ido ce amin ajida ɗazu har gani ne kin kare kanki gunta ta hmm, I like that courage the new you the new you But banda wannan sabon attitude ɗin towards me kuma idan zaki mata fitsarin ki tabbatar ina gida kallon shi ta dan taɓa baki ta ce ni ka tafi bacci zai ya ce bacci me ke damun ki ne we have to see a doctor dan baccin nan naki fanna ba na lafiya bane zumura mishi baki ta ta ce in ji waye bani da lafiya I'm fit and fine. Ya ce ina wani fit and fine ba ki da aiki sai amai da bacci ko breakfast ma baki ba yanzu. Ko ce ma baki ci dina ba kamar jira take yi kuma magana ya ce yawwa kaga ma ko ice cream nake so in sha yau ma amma ba na glatrino ba yau. Na cool stone nake so sai ka siyo ma fari da breakfast. Kallon ta kawai ya tsaya yi yadda cute lips ta ke moving ganin bai ce komai ba ta tsuke baki ta ce A new dama ba za ka yi min ba to ka je sanye da kaina lumshe ido ya yi janyo ta ya haɗa ta da jikin shi ita kam sai cuccura shi take yi amma ya ƙi sake ta ce ta turo ƙofar ɗakin ta shigo rike da waya tura sa batul sai da sari ta koma baya ganin kanishan ɗin da suke ciki ya sa ce maza ta juya ta rike bakin da ce ops i'm sorry amma ke san amma ke son yin magana da batul batul da ya kasa dagowa ta yi ta kalle ta sai shine sai shine da ya bi ta da rara ce out da sauri ta ja musu kofar ta fita tana kyalkyala dariya dago ce ta kalle shi Ɗago kai sai suka kalle shi bayan Farida ta fita suna haɗa ido. Sai maza ta ɗauki nata ta ce ka gani ko ni dai ka tafi daga ɗaki na hannu ya sa ya ɗago haɓar ta ce ita ta ce gidanta a jida ke yin ce ɗakin ki kamar kun ma san san da aka yi shi yana murmushi ya ƙara magana janye hannun shi ta yi ta ce to ba ɗaki na ba ɗakin ka ka tashi ka tafi ni dai ta ƙara shi maganan tana zumburo mishi baki ya buɗe ido ce you are totally changing from what you were kin koyi faɗa da rashin kunya Kora ta fa kike yi, I can't decide to stay with you for a whole year if you do not change your side. I like being with you all the time. I can't change enough. I cannot get enough of you. Your warmth, body, texture, scent, everything. Next time bakin ki ya sake ce min in tafi sai na da ɗakin ki gaba ɗaya da zama. ko kuma ke in mai da ke na ɗakin da zama sun buro mishi karan bakin ta sai ta ce to ba laran ka bane kullum sai ya rika min yawo a kai ni ba na son su yanzu ta faɗi tana ka da kanta kallon ta yake yi har ta gama magana sannan ya ce ba ki son su kai ta gyaɗa mushi da sauri ce to wanne kike so inna amfani da wani ta mashi da kan banti sabul ɗinta ta ce ba ganawa ba kai ta yi zanni ba zan hana ka ba ai. Dariya ta bashi ce yanzu ke sai ki yadda in shafa tularen ki to su me naki tularen in ban da humra ni kuma me ya haɗa ni da shafa humra. Haɗa rai ta ta ce ai kawai wasu ba humra ba ne kawai ya ce. na ji to yanzu zaki raka ni in sai wasu sabbin tularen wanda ba sa damun ki da ta kaɗa mishi kai ta ce ni babu inda za ni. shi ya ɗage mata ya ce wow go by myself. that in na kawo wani karkice min shi ma na dama ki tun da ke ce kika zuwa ki selecting rubuɗa mishi bakinta sai ta ce na yadda mamakin kanshi yake gaba daya shi kanshi bai san me ke damun shi ba wai shi ne sofin tubatul's level har yake biye wa sharmanta har wani marguɗa mishi baki take yi amma he could do anything sai ma burge shi da take kallon ta yace okay now tell me me zaki ce get it trade away ya hada rai yace don't tell me baki jin yunwa ko kuma ice cream zaki sha salad abinci nake son ki ci kallon shi ta ce to sai ka hado mai ice cream din da burger na burger kings kada a sa min cheese sai pizza shi ma na pizza hot amma fa babe da chips ɗin KFC sai ka ce su baka spice ɗin da yawa sai daga gefen school ɗinmu akwai wani roadside food vendor shi kuma sai ka siya man tacos da chicken rolls a wajen shi shi ma ya samu spice da cream da yawa shi kam kallon ta ya tsaya yi tana magana tana lumshe ido har wani tsayawa tunanin abin da za ta cin take ta ce yawwa sai kuma rafilo a park of twigs and What keeps me moving Nutella? Ta karashe maganan da dariya abinta tana ware ido. Shi kan kasa cewa komai ya sai kallon yake ko kiftawa bai yi. Ganin irin kallon ta hadare ta kaji dan taɓa baki ya kalli ta ce ji amma wai ke za ki ci duka wannan abin da kika lissafo? kai ta kyaɗa mishi tare da ɗaya giranta ta ce to zan ce ka siyo ne in ba zan ci ba haka ne ke son ci ya fine tare da daga mata hannayen shi ce wannan lissafin na is better we order it kowanne family din shi ba da sauri ta ce a ni kan it better you go by yourself kar su je su min mistake mikewa kawai idan ya san rigima take jinye ta kalle shi ta ce sai ka tambayi Farida ma abin da za ta ce har kai bakin kofa ta ce mishi kaga ko baka da min wulata ba sai ta fashe mishi da kuka da har ba zai jiyo ba jin ta fashe da kuka ya sa shi dawowa da sari ya ware ido ya sa mata ta ya gyara mata kwanciya kuma shi dauke fuskar sai ce I have done that miƙewa yana kallon ta shawo sandin Farida da haka ya juya ya fita akwai da ya tada Farida na baya, rara bisa da shi ya sauka ba tare da ce mata komai ba tare ya sai ta juya ta shige ɗakin da sauri sau da ke kwance ta juya mata baya zuwa ta yi ta faɗa kan gadon ta yaya bargon da Basau ɗin ke rufe ta ce he kaman gata ya tafi shine zaki wani kwanta to ga afa na he's on the dan tsaki ta ja ta ce you will never change your life ido ta yi ta faɗa da baya sannan ta ɗago ta ce oh Ah, Mrs. Sambab, I miss you so much. Ba za ki gane ba. Dariya ta ba Batul jin muryar Afan cikin wayar ta yi maza ta miƙa mata ta ce he's on the line. Tura wayar ta ta ce ba ruwana da shi aini baya ma manta da ni ba I don't want to talk to him ne ma. He promised to call me back ranan but he never did. Ta karashe magana tare da lankwashe hannayenta a kirjinta. Farida ce ta maida wayan da ta ce mine da sare ba su su dauko ta ta jin sunan da ta kira Afan da shi aranta ta ce sabon salo mine kaji ko kai mata laifi ita fushi take da kai ta ce baby man ina jinta ta samun speaker mu yi magana da ita speaker ta danna sannan ta ajiye wayan ya ce Hi sweetheart best friend I'm so sorry for not calling back this is kullum busy nake saboda shirin exams dake gaban mu na miki alƙawari I'll come immediately after my exams not even before going home da sauri ta ɗauki wayan jin ya ce zai zo ta ce yeah that's my best friend haka dai suka ci gaba da rakensa har ta gama ta miƙa da wayar suka ci gaba da hirarsa ta soyayya sai da suka gama sannan baso ta ce wai ke yanzu frida gaske kike son a fan din na she just three years older than us fa frida ta ce of course i, I do know shasa ma nake son nashi ni wallahi na tsani saurayi na yafi ni ko da five years ba zan iya auren babba ba ni kunya shi ma zan riƙa ji a fan is the perfect afan is the perfect guy for me. I so much love him to the extent da in aka ce za a raba da shi ya kan jump through the window. Dariya suka sa dukansu su ba ta ce kin manta from the trails. dai suka sake sa dariya farida da ce kin san i had a crush on afan tun farkon gani na shi i always get jealous yadda kuke i thought ma soyayya kuke yi yadda na ga you guys are so close sai da kika ce min wai he want to ask me out wai in ja mishi aji ai ba iya ai ba iya zan ba wallahi rana I couldn't sleep Allah na rika yi wa godiya dan dama kullum sai na roƙe shi I was just happy dariya Batul ta sa ta ce we have been best friends Tun childhood ɗinmu, his mom and auntie were cousins kuma best friends auntie. Tana faɗa mai lokacin suna UK tare da sa amma she have been married for nine years amma bata samu haihuwa ba shekarar da aka yi aurenta shekarar aka haifi a Abu da masa kuma lokacin amma da Yamira suna aiki gidansa a jere yake su uku dama mazajensa abokai ne sosai tun yarinta baba abu sai shehu to an ce kaɗai ba ta aiki kin san fulani tana gama secondary school aka yi mata aure baba kuma yace ya fi son sai ta haihu ta ci gaba da zuwa makaranta to a lokacin ne fa su amma su rika kawo mata siya abubuwan ta in za su aiki ita ta rainansu su daga baya ma sai kuma nasu ya dawo wajen anti sai komai nasu ya dawo gun anti har lokacin da suka shiga school lokacin da suka cika nine years lokacin anti ta samu ciki na kowa ya murna sosai cikin anti na da wata shida aka yi wa baba transfer ya koma Nigeria lokacin yace zai tafi da anti sabi suka yi ta insistin ya bar anti dan Idriski tana yawo a this stage of pregnancy gare ya rika zuwa yana dawowa ya ce hankalin shi ba zai taba kwanciya ba gara ya tafi da matar shi lokacin su ya abu sun gama success din su na makaranta shi da masa sun sha kuka da anti za ta tafi especially ya abu don komai da uwa za ta yi wa ɗanta ta yi musu ta yi wa ta ce masu ne suka sa mata suna anti har ma muke kiranta da shi don shi ya abu cewa ma ya zai bita da kyar aka samu babar ya rarrashe shi ce in time suka yi hutu zai turo a ɗauke su da aka yi tattara suka koma nigeria dama lokacin mama mama Afan Sakina ta haife shi shekarun shi biyu da wata goma da zai cika shekara uku an ta haɗa mishi birthday party a gidan wai za ta yi compensating rashin zuwa sunan shi da bata yi ba ana cikin shagalin fashi an ta fara labor na aka yi rashin ɗinta asibiti bata sha wani wahala ba ta haife ni to kin ji wannan shine yasa I became close with a fan mun shaku sosai he became the elder brother I never had he is my birthday mate kullum tare ake mana celebrating kuma shi gidansa a fan sai sun sake Quran suke shiga school suya bus duk sai da suka yi sauka kamin su yi joining school a fan ne kadai ya shiga school lokacin yana da hadar izu sacca kisan yadda kan mutumin naki yake yana ja sosai shi yasa aka tura shi makaranta aka ce zai iya hada duka biyu lokacin da nake shekara biyu lokacin kakan masa ya rasu aka naɗa baban masa sabon sarki amma ma ta cewa abu ita ma za ta ita ma ba za ta zauna ba tunda duk yan uwan nata ba sa nan shi ma haka suka tattaro suka dawo su ya abu kuma na aka bar su saboda school kin dai ji how I become close with Afan fari ta ce wow so you know this much shine baki taba faɗa mu ba Dariya so ta ce komai da lokacin shiga shi nan yanzu da lokaci yayi kin sani fari ta ce tell me how does it feel to be married like how do you feel ya kike ji duk lokacin da kika sani kin yi aure bata amsa ba sai ma tambayar da ta jefa mata ita ma ta ce Wanda isha ma ta jefa mata ta ce, How does it feel to be in love? Ya kike ji? Wanda ido ta yi ta ce lallai ma ke zan tambaya wannan ma ai. Ko za ki ce min you are not in love ne har yanzu? I just saw it sai idanuwa na kina nuna wa yaya na soyayya ta shi maganin tare da kashe mata ido ɗaya dariya so sai ta miƙe ta ce yana serious sai dai lokacin ya abu ya shigo ɗakin firka ya kala ce abincin suna ƙasa kowane rancin sumi sumi kamar munafuka ta miƙe ta fita da ya kala ce nan zaki ci abinci ko ƙasa cewa sai ni na taɓa cin abinci a ƙasa ne a ɗaki na zan ci ko don kaka farida kai ya kaɗa baya ji da rigimar ta ya ce sai ki sauka ki kwashi abubuwan naki da haka ya fita ɗakin da ya zama nashi ya koma a bakin gado shirar da aji da zaune da wata irin shiga ɗauke kanshi ya yi kamar bai ganta ba a shiga cire kayan jikin shi idan abin da na yi ɗazu ne I'm sorry I promise you ba zan sake ba ɗazu ma shirin shirin ne duk mai irin da nake maka ba na iya jurewa ganin wata mace kusa da kai amma ka yi haƙuri ka ji baby na cire hannayen ta daga jikin shi ce I this is not your first time ni ba na bani haƙuri kin sha bani kuma kike sake aikata laifin abin da kika ga yafi dacewa da ke da ki yi keep on with, it Mary ce mishi fuska ta yi kamar da gaske ta yi nadama da ce I'm serious this time ba zan sake ba ka ce in kana so har ita zan je in ba haƙuri da zuciya ya sauke ce ban aike ki ba ta ce to ka haƙura tsakanin mata da miji sai Allah kai kawai ya gyaɗa mata ya juya ya yi bayan san kinsa take ce mishi babu jibi fa'in na za ta koma ya kalle ta ce sun me ta zo yi dama shiryayyar karya da za ta yi mishi ta rasa wata san lokacin da ce kan san dama dan mijinta a nan yake karatu to wai za su yi convocation ɗinsu shine ta zo ta yashi murna kai kawai ya gaɗa ya ce wuki Allah ya kai mu gobe ki ya fita he remind me sai da suka gama shirya ce forest johnson su saki ɗabi na anti kai mata da haka ta fita shi kuma ya yi shirin fita a shigari ma maka je ya samo masu abinda da za su ci da yamma ba so take ce mishi Farida za ta kai wata kawarta da ta yi aure ziyara. Sai da ya gama musu tambaye tambayen shi tukunne ya yadda sannan ya haɗa ta da David suka tafi. Ba shigar ranar da Aunty ba za ta tafi da safe ba sun saka koyar fulawa kawai take jin shi tun da asuba. Tana kicin tana yan aike aikenta ta ji sa'aji da sun sako ba ta bi ta kansu ba ta taɓa baki ta ci gaba da aikinta. zama suka yi a falo suna cin abincin da suka yi ordering a guje suka ji basul ta fito tushe da bakin ta bar falo ta tsuguna ta dinga kurara amai a wajen da ido suka kalli juna anti Zainabu ta zaro ido ta yi kasa da mura ta ce ke anya wannan shagiyar yarinyar ba ciki gare ta ba kuwa kullum sai ta yi amai to na menene Aisha take ta kallon Basul ita ma murya can kasa ta ce ai ni so nake ma hakan ya kasance ta tattara ta bar min gida na san in har ya tabbatar ciki ne to ba yadda za a yi ta zauna maida ta gidansu zai yi Allah ka tabbatar da haka daidai na Abu Shafi sako don shi ma ya ji kakarin amman nata da sauri ya kara su ya ce rungume yana kiran sunanta suna ganin shi suka miƙe gaba ɗaya su sai da zuciyarsu ta doka ganin yadda ya rungume ta ita kam aji da ma sai gani yi sun mata kama anda Zainabu sai ta bayance da cewa i sauri ki miƙa mata ruwan aji da sanni kin ji batul kan bata ma san me suke cewa ba haka shi ma dan duk hankalinsa ya tashi ganin yadda take amma ƙarasawa wajen sa anti Zainabu ta yi damuwa ɗauke fuskar ta kamar da gaske ta ce Aliyu bai kamata a bar ta haka tana ta ciwo ba a gida a kai ta asibiti don aman nan nata yi yawa kar a je ba a sani ba wani ciwon ne yake damunta har yayi mata illa ku kai ta asibiti yanzu gaskiya dubi yadda duk ta galabaita sai da ya tabbatar ta gama aman sannan ya dauke ta yi sama da ita aji ta su da harara zuciyar na ta farfasa jikinta ya gyara mata ya canza mata kaya sannan ya sauko da ita numfashi kawai take mayarwa don cikinta ya laushi david ne ya shigo daidai lokacin abu ya kalli aji ya ce tun daga david ku tafi airport kawai ni zan kai ta asibiti karabta ta ni bata an ta ce kai haba mu tafi asibitin gaba ɗaya kawai aliyu babu komai ya ce za ki iya missing flight kuma kawai kuje babu damuwa ba ta so haka ba amma babu yadda ta iya ta to shi kenan bari mu je in ɗauko kayana Allah ya kara miki lafiya yarna ta ji hannun aji da suka yi sama suna shiga ɗaki da ce kina ji na kada ki saki wani wani ki bi ni airport ki je asibitin ayi komai kan idan ki sai mu ga ta faɗi shagiyar yarinya mai kama da yan Ethiopia ni na tabbata ba komai bane wannan banda ciki ni kaina yanzu tsanar ta karuwa yake yi a raina wallahi ta ce suka janyo akwatin suka sako inda ta yi aman ya gama gyarawa sannan ya koma ya ɗauki batul ɗin za su fita daidai nan suka sako har ranta take jin yadda ya rungume batul a jikin shi inda zuciyarta ce ta ce babe kaga why not mu tafi tare kaga ta is very critical you might need help I will go with you and ta sace tafi airport ɗin ita kaɗai she will understand kallon ta ya ce no ki tafi airport ɗin da ita it's okay I will manage and ta Zainabu ce ta ce a Aliyu ba komai ai ba sai ta bi ni ba ga mara lafiya nan ita ta fi buƙatar ta ai ku je kawai Allah ya bata lafiya ganin suna bata mishi lokaci kawai ya dauki bazo ya ce wa Zainabu Allah ya kiyaye hanya fita Zainabu ta ce maza bi shi ya sarri ajiye ta bi shi ta shiga gaban mota ba dan ya so ta bi shi ba a baya ya kwantar da bazo sannan ya dawo gaba ya saita Ramiro din shi daidai yadda zai na din ɗinta motar su jainaba sai ta fara fita sai nasu daga baya kawai nasu hanya suna isa asibitin ko reception bai tsaya an duba mashi fal ba ya shiga ofis ɗin daktar ɗin shi kai tsaye aji na majiki na raba ta zo za ta fusa kai cikin ofis ɗin ya kalle ta a ɗaya ce stay outside tsaya daga waje babu amfanin shiganki ba dan taso ba haka ta koma daga baya ta zauna kan ɗaya daga cikin kujerun wajen rai ɓace da sarar likitan ya taso ya karɓe ta suka kwantar da ita kan gadon ofis ɗin gaba ɗaya abin nan da ake yi bata san badan bacci take yi abinta tun mota hannu kawai abu ya kalmashe sai raken yake kan kujera yana ganin likitan na aiki cike da kwarewa sai da ya gama gwaje gwajen sa sannan ya dawo ya zauna kan kujera hannu ya mika mashi da murmushi a fuskar shi ce congratulations you're going to be a father your wife is one, is one month and few days pregnant gaba ɗaya jin magana ya yi wani iri ya kasa daina kallon likitan he wasn't expecting it but he is pregnant bai janye hannun shi ba har sai da likitan ya janye nashi sannan ya maza ya janye hannun shi ganin irin kallon da likitan ke mishi ya sararin kirkirar murmushi ta ke nuna likitan ya ji daɗi sosai akan shi kuwa aji da ke yake hanguwa idan ta ji wannan labarin da yake ji likitan ne ya katse mishi tane tare da prescribing mata magunguna da advices kan abin da za ta riƙa ci da kuma waɗanda a not good to her health. Ita dai har lokacin baccin da take miƙewa likitan ya yi zai bar office ɗin ya ce, Mr. Carey, I'll be right back. A hankali ya miƙe isa bakin gadon yana karanta iftawa bai yi. Likitan na fita a bakin ƙofar kusa cin karo da aji da sauri ta koma baya tana ƙin ƙimmishe mata ya gaba abin shi. A guji ta biyo bayan shi. ta ce excuse me Dr. jiwa yana kalanta ta ce hope she'll be okay i don't want anything to happen to her she is my only sister tell me what is wrong with her Dakta murmushi yana girgiza mata kai yace shi yeah, she's okay. She'll be fine surely Congratulations, your sister is pregnant. Kwalalo ido ta yi maza ta dafa kirji ta ce, what? Kan irin kallon da yake mata ya yi masa ta kirkiro murmushi ta ce, oh my god, I'm happy. Thank you so much, doctor. Amir mata da murmushin ya ce, you are welcome. Ya juya ya tafi wani irin farin ciki da ta daɗe bata ji irin shi ba ne. ta ji yana ratsa ta tana zama ta kira anti Jainabu da ke airport ta sanar da ita komai anti Jainabu ta ce wai yo ni da ban tafiya ba dan dai suka yi ta murnan karshen zaman batul gidan ya zo karshe cikin ruwan sanyi tun da cikin shege ke jikinta Abu Shaf kam jikin shi duk yayi sanyi daidai kanta ya tsaya yana kare mata kallo ya san yana da son yara yana da burin ganin 'ya'yan shi amma bai taba sa damuwa ran shi ba na aji da bata haihu ba tunda ya san Allah ke bada a lokacin da ya dace but with battle is totally out of it yana ɗaura ido kan kid pass ya ji wani karaci ya zo mishi na san ganin bebin da bashir za ta haifa mishi wani abu da bai taba ji bane yau ke mishi yawo gaba ɗaya jikin shi ɗan murmushi ya saki ya ɗan sunku ya kisan ɗan cute lips ɗanta da bai iya resistance check ya ɗauke ta ya rungume ta tsam jikin shi yana jan abin nan na mishi yawo a jiki barin ofis ɗin yayi yana raɗe da ita ya fito a zaune tar da ajida tana waya da sauri ta katse ganin su kamar ta samu ƙara cakawa batun rikici amma a ƙarshen zaman ta ma ya zo fuskar ta ɗauke da murmushi ko tambayar shi abin da ke damun basir ba ta yi ba sai murmushin ta take yi shi ma ɗin bai ce mata komai ba kalanta ya ce mu je ta sa kai gaba suka suka tafi ganin gaba ɗaya mu ɗinsa ya canza a ta sai cewa take yi wato so yake rufe mata asiri ko ko ai ta Allah ba taku ba Allah ya tona asiri taku To masu sauraro na muka kawo ƙarshen dangi ku tara a cikin shiri na gaba wanda za mu dinga kawo muku a kowace rana da misalin ƙarfe bakwai da rabi na dare.